ذلك كو أيها هكا اذا قال في قراءته اياك نعبد واياك نستعين فعبوديه هذا القول فهو معنى الاباده والاستعانه كو فهم معنى الاستعاذه فانغانو معنى بوتا دانيما تيبقو واستهدارهما دكاوس قصا قصا وتخصيصهما بالله ونفيهما عن غيره kore su wannan bautan daga wani. Me? Wata hima. Wato, wata hima kaga ai isti'ana ne. da ibada hmm. billah wa nafayuhuma da kore su na kai ce nafaiha ta gani an gairihi fa hada akmalu min ƙauli zalika bi mujarradin lisani a ce a dinga faɗi sa a harshe an yi Wa وكذلك إذا قال fi ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به وما استقلت به قدمي aku da abun da kafafuwa na kadamai suka dauka suke dauke da shi gangan jikinsa kenan فكيف يؤدي عبودية هذه يا يا زي بايد بوتونا الكلمات غائبا عن فعلها يا فنائي kaina zai wannan kaga dai fana'i nan kaga da an je ba gaya bane ba wa mustagrakun fi fana'ihi wa hal yabqa aswatin jariya amma abin da zai rage sai dai sautuka kawai da yake fadi ala lisani walau lal udhuru lam takun hadhihi ubudiyya na'am da me Eh, ga da muna ibadodin da ce muna ibadin muna gafale ba fana'in ba ne. Shi mai fana'i zai fi mutum da mai fana'i shi ya yi ƙoƙari ne wajen neman girmama Allah kada ya ga abin da yake wa Allah. Ya yi kuskure, kaga zai fi mu, mu ko ma ba mu shiga sistem ba. Mutum na ibada ne a gafale, iyakaci gaba ne ke aiki. ko misalin naka ce dalilin da isa kake ganin muna ibada muna kullum faɗa da juna mu rakwatam rakwatam rakwatam gaskiya ba mu da tadabburi ba mu da hudurul qalbi mutum yana sallah kansa in ka kalli wannan zaka ce wallahi wannan sallah da ke babu hudurul qalbi ruku'insa ko da yayi tasbihi to ba hudurul qalbi yayi Allah ko son rabbil alamin rabbil alamin sami Allah liman hamdu rabbana wa lakal hamdu Allahu akbar rabbil alamin babu hudurul qalbi saboda ka yake shi ko wancan yana so ne yayi kada Allah ma anin bai san menene ba kada ma idubi aikin da idan iga yayi kokari gafalanci a fi muni tunda ga mugaffali yana nema ce masa ya so ya kama da ba don dai hankali yana da hankali da ya kusa zama marfu'ul kalami to amma ba marfu'ul kalam bai da zai iya gyara ba, in yi yayi tunda akwai abin da ya gani mai da ifi wannan ibada ibada ce bai sani ba yanzu ana layi ana ba da dala hamsin hamsin ko dala dubu hamsin kai dubu ɗaya ma to kaga mutum ina layi nan ai zuciya zuciya da kai an yi ko zan kai kai da da dari ma ko ya yi ka to kaga mutum ina nan ina neman wacce dalar don sana kai kada mutanen nan fakariya ne sai ga wani ya da ina wani mushi ya samu ya kwashi tafansa ya wuce kai ma kana nan kana zai kana can an da na samu in ka gaza ta ah, a kai ka tashin hankali ai bai kamata ba ina yi sa ku bi in aka ga wani mutum ya saki layi zai je ta aka tafke je ta Allah ya kara in ba da ba da aka ba ana kallayi za ka zo kai ka bata ai Allah ya saka wa masu bulala na dalili saboda kai asara wancan kwakwalwarsa na can wuri da gangan muke duk abin da muke yi wallahi malam kai da Allah ya saka za mu yi nadama gobe kiyama abin da muka yi ɗin muka waye gari babu shi baya da lada kuma me hana lada rashin tadabburi kuma za mu iya tadabburi na muka yi sallah muna sallah masha Allah amma babu huzurul qalbi mata da tadabburi kace kayi ruku'u kana subhana rabbiyal azim ba kalmomin ba tsarki ya tabbatar wa ubangiji na mai girma nan da ba a kafa yake ba ya wuce fa yana kallo na daga inda yake azimu ne subhana rabbiyal azim ya daga yayi sami yayi ta sami ya koma su jada ina subhana rabbiyal a'la ko yake subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ka san kana da zunuban subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika muna godiya ba abun da za mu ce amma muna roƙo ta yafe mana ba hudurul qalbi sai Allah dai kiyaye in aka dawo wajen gafalar nan kullum to mu rasa ma usulubin da za mu bi mu mu rage gafalar nan sai dai roƙon Allah ba dabara dai dabara nan ta ba dabara ce ba mutum ya zo ƙarshen sa ya samu ya tara hankalin sauri guda ɗaya samu riya So yang da kai kuke yara ana ah, shige shige a faɗa nan a faɗa can lokaci ka manta ma me kake ciki sannan ka sake dawowa ai mu tsofaffi da ya fi kamata mu zama mun koma ga Allah munde naga gafala mu tsofaffi ya kamata mun daina gafala to amma tare muke da yaran Mu ma fi su gafala ko kuma a je ai menene fifty-fifty? 50 suna gafala muna gafala amma mu ya dace mu daina gafala Fuluriya ƙure. Ka ga falan shekaru kuma ƙarshe ka kasan da dama za ka fara. Banda sakamakon nadama. Tun da nadama da nadaman ce kaɗai za a yi ta wuce, ai da sauƙi. Bayan nadaman bala'i ne. To, Allah ka iya mana. Allah ka taimake mu amma dai kam mun ki ne amma ku mu dage mu dinga kamantawa mu dinga kamantawa Allah zai sauka mana da taimako tabbas tunda duk inda muka zauna muka kwatanta wani abu zaga yana wa ya fara tasiri muna fara kwatanta zaga ya fara tasiri zaga ya fara tasiri na'am al-af'al Ganin wayannan ayyuka أيك والوقوف inda. والإتجاب بها دكتنغوا دسو عن المنعم بها الموفق لها المنان بها من أعظم الإلل والقواطع أشي سوني ما في جرمان يعني illoli masu yanke mutane? Ƙala ta'ala ya munnuna alai, wannan idan mutum ya kalle su kenan ya musu kallon duniya, ya kalla yana ƙoƙari, ya ga yana ƙoƙari. رؤية هذه الأفوال التي يدعينا إلى فافتوى والوقوف عندها هل يدعينا تنتشر والإتجاب بها عن المنعم هل متن يهجى دسوما يكافى قانو منعم بها الموفق لها المنان بها هل متن يكافى قانو هذا من هذا من العلل والقواتل قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم كدنا من قولي كم مسلمتا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين bal Allah ya munnu alaikum Allah ne ya kamata ya goranta muku kaga yanzu ka duba nawa me muka kai wa Allah muka zauna muka zauna ba mu biya mu kuma hatta mutum haushi ke ji bai zuwa ba mu biya shi komai ba ya sa mana son wurin nan ya kuma kare mu mutum ma na da harkoki ya ya zauna wanda ya tafi ma ya tafi ina cizon ya tsara wani kuma in yi leƙo ya gama ya ga yan wahala yanzu suna suna suna har yanzu ba su jina wannan abun ba sai ba su bari ba an hada kun liliya ya shirye ku ga imani in kuntum sadiqina fal arifu ja'ibun bi minnatillahi alaihi. kaga shi arifi ya bata mana bi alaihi fiɗa fi ta'atihi ma'a shuhudiha wa ru'yatiha والجاهل غائب بها عن رؤية منة الله شيخ جاهلي ما غني من با والفاني غائب جراكه في الفناء وشهود القيومية عن شهودها وهو ناقص وقد جعل الله لكل شيء قدرا mm ajuniha ba kai ne da yi ba wani mayan ajuniha